أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأسلي وأسلم على حبيبي وقدوتي وقرة عيني محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to insha Allah za mu dora akan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul kasas a jiya mun kwana ƙarshen aya ta biyu. faɗin Allah maɗaukacin sarki game da yadda ya halakar da fir'auna da waɗanda suke tare da fir'auna Allah ya ce waje alnahun a immatan ya na ilanar mun sanya su waɗansu jagorori ne da suke kira zuwa ga wuta ma'ana ta farkin fir'auna tafarkin waɗanda suke tare da fir'auna har zuwa ranar alkiyama duk wanda ya tsoro akan wannan tafarki to kamar fir'auna sun mishi jagoranci ne zuwa ga gidan wuta a ranar alkiyama Allah ya tsare ne wa yawmal qiyamati la yunsarun Allah ya ce a ranar alkiyama ba za a taimake su ba ma'ana ba za su samu taimakon Allah ba wa atba'anahum fi hadhihi dunya la'ana Allah ya ce mun bi bayan su da tsinuwa a nan rayuwar duniya ma'ana mun nesantar da su daga rahama in ji Allah wa yau qiyamati kun min almakbuhin Allah ya ce a ranar alkiyama ma suna daga cikin waɗanda ake nisantar da su daga rahamar Allah Allah ya kare mu da yau mu tashi a farkon aya ta 43 Allah ya mana jagoranci to sai Allah ya ce بسم الله الرحمن الرحيم Allah madaukakin sarki ya ce wa laqadi atayna Musa alkitaba Allah ya ce hakika mun ba mu annabi Musa alaihi salatu wassalam littafi wannan littafi da Allah ya ba mu annabi Musa shine littafin attaura abdullahi dan Abdullahi ce bayan Alƙur'ani ba wani littafin da yake da daraja a gun Allah kamar attauran annabi Musa yace shi yasa galibi a cikin alkur'ani ake hada ambatan su idan aka ambaci alkur'ani to kuma sai a ambaci littafin annabi Musa attaura alaihi salatu wassalam Allah yace wa laqad atayna Musa alkitaba hakika mun ba ma annabi Musa littafi min ba'di ma ahlakana al-quruna al-ula Allah ce bayan mun halakar da al'ummomin farko waɗanda suka shuɗe mutanen annabi Lutu sun zo ba su yi imani ba mutanen annabi Nuhu sun zo ba su yi imani ba mutanen annabi Salihu sun zo ba su yi imani ba da al'ummomin da suka zo tare da su waɗanda ba wanda ya san iya arzikin su in ba Allah ba Allah ce to mun ba ma annabi Musa alaihi salatu wa salam littafin at-taura min ba'di ma ahlakana al-quruna al-ula bayan mun halakar da karnoni al'ummomi da al'ummomin farko da suka shuɗe kafin annabi Musa basairan nas Allah yake kuma a taura wayar da kai ne ga mutane haske ne zuwa ga mutane inji Allah eh inna anzalna taura fiha hudan wa Allah ya ce mun saukar da attaura Allah ya ce attaura ita ma akwai shiriya a cikinta Allah ya ce kuma haske ne ita ma attaura dukkan littafin da Allah ya saukar da shi to yana saukar da shi ne ya zama jagora ma waɗanda aka saukar wa shi wannan littafin jama'a muna fahimta idan ka sa alƙur'ani gaba gare ka ya ce ya maka jagoranci to babu wani lungu ko wani kwana da za ku bi kuma ku yi tuntuɓe a hanyar domin wanda ya saukar da littafin masanin bayyana ne kuma masanin ɓoye ne idan lungun akwai abin da zai cutar Allah ya sani idan kwanan akwai abin da zai cutar Allah ya sani amma idan ka dau Alƙur'ani ka sa a bayanta ka ce kai za ka jagoranci Alƙur'ani, to za ka je ka faɗa cikin halaka Alƙur'ani kuma maganar Allah ne Allah ya samu dace Allah ya ce basaira linnas wayar da kai ne haske ne ga mutane wa hudan taura shiriya ce wa rahamatan kuma rahama ce la'allakum yatadhakkarun Allah ke mun bawa banu isra'ila mun ba wa mutanen annabi musa a taura ne Allah ke domin su faɗaku domin su wasu

وما كنت هاويا في أرض مدين تتلو عليهم آياتنا تتلو عليهم آياتنا ولكن ما كنا مؤمنين Allah ya ce da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wa makunta da janibil garbi Allah ya ce sai baka kasance a gefen yammacin wadin wadin mukaddas ba ma'ana wadin da aka ba annabi Musa wahayi na manzanci gefen dutsen turu sinin Allah ya ce manzan Allah ai baka wajen ma'ana duk abin da na yi wahayi ma annabi Musa wannan Allah ya ce ba ka nan ma'ana ba kana wajen ne ka samu labari ba Allah ce mun maka wahayi ne muka gaya maka abin da faru jama'a mun fahimta wa ma kunta bi janibil garbi Allah ya ce ka kasance a yammacin dutsen tsuru sinin ko a gefen annabi Musa alaihi salatu wa ba qadayna ila musa al-amr ay if awhayna ila musa al-amr lokacin da muka yi wahayi ma annabi musa Allah ya ce baka wajen wa ma kunta min ash-shahidin ba zan daga cikin waɗanda suka halarci wannan wajen ba Allah ya ce wahayi muka maka ai labarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar a cikin alqur'ani kissar annabi musa sun daga farkon ta har zuwa ƙarshen ta ai gaskata alqur'ani cewa sako ne daga Allah yake haka ne ko ba ka ba Allah ya ce ai baka wajen ba a garin kace zaune ba ba kuma kana tare da annabi Musa bane baka kuma kasance a gefen annabi Musa lokacin da muke mishi wahayi ba Allah ya ce amma ga labarin duk abin da ya faru na zo ka shi Allah ya ce wannan alama ce ta kai manzon Allah ne wahayi ake maka shi yasa ka samu wannan labari kun fahimta Wana walakin na an sha'ana qurunan Allah ya sai dai mun samar da wayansu al'ummomi a bayan Annabi Musa alaihi salatu wassalam ta tawala alaihi mulkumur rayuwa sai ta yaudare su rayuwa sai ta tsayi a kansu kowa yana ganin kamar ba gobe bane kowa yana ganin kamar ba jibi bane wannan abin da suka samu na tsawon rayuwa cikin rayuwarsu Allah ya sai ta dauke su sai suka manta duk abin da aka yi wahayi wa annabawan Allah da shi dukkan ilimin da ya zo a hannunsu na shirya sai suka yi watsi da shi Allah yake to gashi yanzu kai mun aiko ka manzon Allah sallallahu alaihi sallam. Allah yake ka tunasar da abin da suka yi watsi da shi a baya kafin ka jama'a muna fahimta domin ɗaya daga cikin abin da yake takile dan adam ya hana shi rabautuwa a duniya ko a lahira shine samun cikakkiyar lafiya a rayuwar duniya gama mun fahimta lokacin da Allah ya maka ni'ima da rayuwa ya maka ni'ima da lafiya ya maka ni'ima a cikin kwanakin ka, to abin da ake bukata ka dinga ankara wannan abin ba mai dorewa bane ba mai bane duk daren daɗewa. akwai shimfidar da za ka je kwanta kwanciyar da ba za ka sake tashi a kanta ba wannan duk ganin daɗewa yana zuwa Allah ya ce walakin na an sha'ana ƙurunan Allah ya ce ai bayan annabi Musa alaihi salatu wa salam Allah ya ce mun tayar da waɗansu al'ummomi da yawa fata tsawala alaihi musamuru Allah ya ce rayuwa sai sai tsayi a kansu ma'ana sai burace burace sai ya shiga cikin zuciyarsu Allah ya ce sanadiyan haka sai suka lalace wahayin da ke hannunsu sai ya watse ya fita daga cikin hannunsu shirya da take hannunsu Allah yake sai ta subce musu wa ma kunta sawiyan fi ahli madayan Allah yake kuma ai baka kasance zaunan ne a cikin mutanen madayana ba tatlu alaihim ayatina ake karanta musu ayoyin mu ma'ana ai baka zauna a cikin madayana kayi da awa ba balle a ce a zuwan ka madayana ne ka je ka samo labarin annabi Musa jama'a kuna fahimta Allah du yana kore cewa duk wannan abin da ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wahayi kawai aka mishi na farko shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce baka kasance gefen yammacin annabi Musa ba lokacin da muke wahayi wa annabi Musa balle a ce a lokacin ke wahayin kaji abinda ka zo kake gaya wa larabawa Allah yake kuma wa ma kunta sawiyan fi ahli madyana ai wa ma kunta muqiman fi ahli madyana Allah yake kuma baka je kai zaman madyana ba balle a ce ai zuwan ka madyana anan ne ka samu labarin zuwan annabi Musa har auren annabi Musa ya samu irin abubuwan da suka faru da shi balle ka zo ka ga wa larabawa Allah yake duka wannan bai faru ba mun fahimta walakin na kunna mursalin Allah ce sai ne mu kai masu aike ne wato duk lokacin da wani manzo ya gushe Allah ce kuma sai mu aika wani manzo a gurbin sa to ta wannan hanyar sai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka labarta maka abin da ya faru da annabi Musa alaihi salatu wassalam wurare da yawa a cikin alqur'ani Allah ke ga manzon Allah وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقتل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون الله يتلوكتن دا suke jefa alƙallumansu akan a yi kuri'a wane ne a cikinsu zai reni na na maryama Allah ya ce ai baka nan labari muka baka ta hanyar wahayi har kasan san abin da ya faru da na na maryama alai salam jama'a muna fahimta to duk lokacin da Allah ya bada labari a cikin alƙur'ani ya ce manzon Allah ai ba kana wajen bane tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilaika من أنباء الغيب يوحيها Allah sai ce to dukkan waɗannan labarbaru ne irin na gaibu waɗanda baka tare da su kuma baka san an yi su ba Allah yake sai mu baka ta hanyar wahayi Allah yake kai kuma ka gaya ma al'ummarka wai duka waɗannan bayanai ɗan uwa ana so a gamsar da mu cewa alqur'ani sauƙaƙƙen littafi ne daga Allah kuma annabi muhammadu manzan Allah ne sai mun fahimta ko dukkan kisar annabi musa da muke karantawa din nan ai manzon Allah ba yana wajen ne aka yi abin ya faru akan idansa ba amma ta hanyar wahayi aka sanar da shi in kuma za a sanar da shi ta hanyar wahayi ya nuna cewa annabi muhammadu manzan Allah ne Allah ya sa mu dace to sai Allah ya ce wa

نتبع آياتك فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين Allah ya ce wa ma kunta bi janibi tur Allah ya ce kuma baka kasance a gefen dutsen tur sinin ba na daina lokacin da muka kirayi annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah ya ce baka nan walakin rahmatan min rabbika Allah ya ce sai dai mun sanar da kai abin da ya faru da annabi Musa tsakanin shi da mahaliccinsa da abin da ya faru da annabi Musa tsakanin shi da mutanen Madiyana Allah ya ce kawai rahama ce daga ubangijinka litunzira kauman ma a min nasirin min qablika domin ka gargadi mutanen nan da mutanen nan da ma a tafin min nazirin min kablika wadda wani mai gargadi bai zakke musu kafin ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam la Allah kun yatazakkarun Allah ya ce musu wa'azi ko za su wa'azu ka farkar da su Allah ya ce ko za su fahimta waɗannan mutane da Allah yake ta a Qur'ani alladina ma atakum min nadirin min qablihi wadda babu wani mai gargadi da ya zace musu kafin manzon Allah sune larabawa litunzira qauman ma unzira aba'uhum fa hum ghafilun Allah ya ce to mun yi maka wahayin alqur'ani Allah ya ce rahama ce da jin kai zuwa ga mutanenka Allah ya ce mun yi haka ne domin ka gargaɗi waɗannan mutane Allah ya ce waɗanda wani mai gargaɗi bai sai ya gargaɗe su ba kafin ka Allah ya ce ka gargaɗe su domin ya zama an musu yankan hujja ma mun fahimta rusulan mubashirina wa munzirin li Allah ya kuna linnasi alai hujjatun ba'da rusul Allah ya ce manzanni ne ga sunan jinjin na aiko su mubashirina wa munzirin waɗansu su suna albishir Allah ce waɗansu su suna gargaɗi ma'ana suna masu bishara suna masu gargaɗi suna masu bishara da waɗanda suka bi Allah da rahamar da Allah zai musu a ranar alkiyama suna masu gargaɗi da jan kunne da waɗanda suka ki biyayya ma Allah irin horo da hukuncin da Allah zai musu a ranar alkiyama me dalili suka ce li Allah ya kuna linnati alallahi hujjatun ba'ir rusul domin kar wata hujja ta kasance ga mutane akan Allah a ranar alkiyama zama mun gane ka je ka ce ai ba maka wa'azi ba ku ce ko ai ba turo muku manzo ba Allah ta to dalilin da yasa muke turo manzanni kenan li Allah ya kuna lin nas ala Allah hujjatun domin kar mutane su samu hujja akan Allah ranar alkiyama su kawo dalili su kafa su ce to ai ba a aiko mana da manzo ba ya za a yi amana azaba Allah ya ce to ka gargade su ka ta musu kunne ka gaya musu abin da nake so ka gaya musu abin da bani so jama'a mun fahimta wannan haka Allah ya tsara ma kansa wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasulan ولا تزر واجرة وزر أخرى وما كنا معين Allah ya ce wa ma kunna na hatta da asa rasulan Allah ya ce ba mu kasance masu azukar da bayi ba Allah ya ce har sai mun aika manzo ya ji yayi gargadi jama'a mun fahimta Allah ya ce cewa ƙarshen su faha walau anna a halaka nakun bi azabin لقالوا لو ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياته فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى الله يكسي ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله أي من قبل القرآن أو قبل مجيء الرسول الله يكسي inda mun halakar da su mun tamce su da azaba walau a ahlaknakum Allah ya in inda mun halakar da waɗannan Qurayshawa kafirai waɗanda ba su yi imani da Allah ba min qablihi kafin zuwan alqur'ani laqalu rabbana to da in sun je kiyama za su ce ya ubangiji laula arsalta ilaina rasulan ay halla arsalta ilaina rasulan zasu Allah yaya baka aiko mana manzo ba fa nattabi ayatika mu bi ayoyinka min qabli an nazilla wa nakza kafin mu kaskanta kafin mu tadi Allah ai da ka aiko mana to Allah abinda bai so kafa wannan hujja da za a yi jama'a mun gani kaji kaji o oh, Allah ke sarkin adalci a hakamun hakimi na ai a adalul adili na idan kai ba daidai ba idan ba idan da kuskure ne ka zo za ka yi daidai sai ka yi rashin daidai Allah ce ba komi idan ka manta ya ce ba komi abinda za a kama ka da shi shine abinda ka sani kuma kai da gangan to a kai da aikin shi yasa dukkan wuta Allah ya tsare idan aka kai shi wuta za a sashi a wuta kafin a buɗe ƙofan wuta a sashi, Allah sai ce ku tambaye shi abinda aka mai hisabi da shi ɗin nan ya zama shi ne sanadiyan shigansa wuta an taɓa mishi wa'azi ya ji sai ya ce eh, Allah na ji حتى إذا فتحت وقال لهم وقال لهم ألم منكم عليكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا Allah ya ce wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumaran za a gargada kafirai zuwa ga jahannama Allah ya ce group group kowani group Allah ya ce akwai irin mugun aikin su jama'a mun fahimta haka za a raka yan wuta wuta yan giya akwai group din su daban ɗan tata akwai group din su daban mazinata akwai group din su daban yan luwaɗi akwai group din su daban Allah ya ce hatta idza ja'uha har sai sun iso bakin wutan Allah ya ce har abwabu ha sai abu ya kofofin wutan wa qala lakum ba sai masu gadin gidan wutan su ce musu alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum shin manzanni daga cikin ku ba su zo muku suna karanta muku ayoyin ubangijinku akan waɗannan laifukan ba wa yunzirunakum liqa yawmikum hadha ba su gargade ku a game da haɗuwa da wannan inin naku na yau ba kalu bala sai ce sun zo mana ina kun ji ko walakin hatta kalimatul azabi alal kafiri sai dai kalmar azaba ce ta tabbata akan kafiri to Allah duk inda dan wuta ya motsa sai an tambaye shi wai ihun da kake da kururuwan da kake yi dama ba a gaya maka da kai bane sai ce Allah an gaya mun وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات ربنا قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال Allah ya ce wa ƙalar finnari waɗanda suke cikin wuta an sa su a cikin wutan wa ƙalar lafina finnari Allah ya ce waɗanda suke cikin wuta ya suke likazanati jahannam ga mala'ikun da suke gadin wutan jahannama Udu'u rabbakum sai don Allah ku taimake mu ku roƙa mana ubangijinku yukaffi anna yawman min al'azab ya sassauta mana azabin ini daya Abdullahi ibn Abbas yace za su roki Allah ne a duk shekara dubu za su hutun rana daya Allah zai ce yaki eh. Udu'u rabbakum ku roƙa mana ubangijinku yukaffi anna yawman min al'azab Allah ya mana rangwame da afuwa na ini ɗaya na azaba alu sai mala'ikun su ce musu lam taku ta'atikum rusulukum bil bayyinat shin manzanninku ba su kasance sun zo muku da hujjoji bayyanannu akan wa'annan laifuffukan da ake azabtar da ku a kansu ba bala in wuce su ce an zo an gaya mana kalu fadu mala'ikun sai ce to ku Allah da kanku mu ba ruwanmu Allah ya ce wa ma du'a'ul kafirina illa fi balal Allah ya ce ai roƙon arne roƙon banza ne Allah ya ce ba za a karba ba jama'a mun fahimta saboda haka Allah yake cewa ba wa ma kunta bi janibi tsuri kasance a gefen dutsen tsuru sinin ba walakin rahmatan min rabbi idan dai jin kai ne daga ubangijinka litun bi kauman domin ka gargaɗi mutanen nan da ma a kafin min nabirin wadda wani mai gargaɗi bai taɓa zuwa gare su ba min qablika kafin ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun yaka yatadhakkarun Allah yake ko za su asu ko za su ku walaula an tusibuhum musibatun bima qaddamat aydihim Allah yace ba dun kar wata musifa ta afko musu ba ba dun kar wata azaba ta afko musu ba bima qaddamat aydihim saboda miyagun miyagun ayyukan da hannayensu suka aikata fa kulu su zo su ce mini inji Allah rabbana ya ubangiji laula arsalta ilaina rasulan Allah dake baka aiko mana manzo ba Allah ce ba dun karna azabtar da su sannan su zo gaba gare ni su ce rabbana ya ubangiji laula arsalta ilaina rasulan zan me mu ba a aiko mana da manzo ba fa tada ayatika mu bi ayoyinka wa nakuna minal mu'minina mu zam daga cikin mu'minai Allah ya ce wallahi da ma ban aiko manzon ba Allah ya ce amma saboda daɗe uzuri mawadda yake ma'arnaci Allah ya ce sai mu kawo hujja a gabatar gaba gare shi kafin hukunci jama'a mun fahimta duk karatun nan da kaji ake yi ko dai ya zama hujja ne gare ka ko kuma ya zama hujja a kanka Allah ya sa mu dace Allah ya sa alqur'ani ya mana jagoranci zuwa gidan aljanna to sai Allah ya ce

هو أهدى منهما هو منهما أتبعه إن كنتم فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه لغير هدى من الله Allah ya ce, Kulan ma za a gumul haƙu min indina lokacin da gaskiya ta je musu daga wajen mu in Allah. Kalu sai suka ce, Laula utiye mislama utiye Musa, me yasa ba a ba wa Muhammadu irin abin da aka ba wa Musa ba. Jama kuna bi? Ka san mutum in bai san gaskiya. Ka difa arkabun da suka yi da annabi Musa. Wai amma yanzu ana kafa manzon Allah hujja da annabi Musa Allah ya ce walamma a haqqu min indina lokacin da gaskiya ta je musu daga wajen mu alu sai suka ce laula utiye mislama ma utiye Musa wai dan me ba a bashi irin abin da aka ba ma annabi Musa ba me yasa in dai shi Muhammadu manzan Allah ne shi ba a bashi ta zama cijiya ba me yasa shi ba a bashi hannu mai haske ba me yasa shi ba a bashi tufa na walgara da walqumma da wadda ba Allah ta yace lam yakfuru bima utiya Musa min qablu Allah ce to ba basu kafirce mu abinda aka ba Musa bane da Yahudawa ne suka zo suka samu ba suka ce yana ta wani karanto muku kisosin Musa a Musa an yi kaza a Musa ku je ku tambaye shi idan shi manzon gaskiya ne me yasa shi ba a bashi irin na Musa ba su kuma yi sai suka zo sai suka ce ba laula utiya misla ma utiya musa me yasa kai ba a baka irin abin da aka ba wa musa ba Allah sai ya ce to ka ce musu awalam yakfuru bima utiya musa min qablu kuma ku koma ku je ku gaya musu da aka ba wa musan ku kun bi shi e ku din ba ku kafirce wa na musan ba yanzu kuke ta su a basu ku da aka ba wa musan kun yi imani da musan ka san qur'ani da martani in kana karanta alqur'ani wallahi ko kai ne mara gaskiya in dai za ka karanta alqur'ani ko kasar ka je ka suka ka je da ayoyi za su kinga fetto maka eh. duk in dai rashin gaskiya ne sai ba za ka zauna kai tadabburin qur'ani ba duk suran da ka saka sai ka ji wa'azin irin naka a ciki haka ne idan kai dan fi wannan ne idan kai ilma kudin zabe ne duk abin da kace wanda babu kyawu na rantsi da Allah kowace sura ka je ka dauki kasa in ka saka in dai kana tadabburi sai ka ji ana jan kunnen ka a ciki ana gaya maka fata kusa ka zo ta same ka kai sauri ka gyara haka alqur'ani jama'a mun fahimta Allah yace awalam yakfuru bima utiya Musa min qablu shin basu kafirce ma abin da aka ba wa Musa mane tuntuntuni. lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fara da'awa alladina qalu inna Allah shahida ilaina la nu'mina li rasulin hatta yatina bi qurbanin ta'kuluhu nar suka ce to mu mun yi yarjejeniya alkawari tsakanin mu da Allah Allah ya mana wasiya inna Allah shahida ilaina Allah ya mana wasiya Allah nukmina li rasulin kar mu yadda mu ba da gaskiya da kowane manzo hatta ya yana bi qurbanin ta'kuluhun nar har sai manzan ya zo mana da wata sadaka wani kusanci wadda wuta zai sauko ya ci suka ce manzon Allah mu Allah ya mana wasiya duk wadda ya ya zo duniya ya ce shi manzan Allah ne Allah ya ce ga inda za mu gane inna Allah hida ina Allah nu'mina li rasulin kar mu sake mu ba da gaskiya da kowane manzo ta yi atiyana bi kurban ta a akuluhunna har sai ya zo mana da wani kusanci wata sadaka da wuta za ta zo ta ci sun gaya manzan Allah sallallahu alaihi sallam Allah sai ce kulka gaya musu ajza'akum rusulun min qabli bil bayyinati wa billazi qultum Allah ya ce ka gaya musu in manzan Allah bayi nan aka yi wancan Allah kan ai ya san abin da aka yi Allah sai ya ce to ka gaya musu kad ja'akum rusulun min qabli ai manzanni sun zo kafina bil bayyinati da hujjoji bayyanannu wa billazi qultum da abin da kuka ce in zo da shi su ma sun zo da shi falima qataltumuhum in kuntum sadiqina me yasa kuka kashe su in dai gaskiya ne kun ga alqur'ani ya fasa wannan tayar wadda ke tabbatar da alkur'ani Allah ke wahayinsa domin lokacin da suka kashe annabawansu ai manzon Allah baya wajen jama'a mun fahimta saboda haka Allah ya ce walam yakfuru bima utiya Musa min qablu basu kafirce ma abinda aka ba wa annabi Musa ne da farko alu suka ce ta tazahara ai qur'anin da attauran duka sihiri ne haɗin kai kawai aka samu a tsakaninsu ta zahara ai ta'awana suka ce da attauran da qur'anin duka ba za mu zuba duka ɗariya ne kun gane magana idan manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam yayi magana sai ya ce a duba attaura sai a duba sai a magana haka ne idan ya ce abu kaza haka ne sai su duba sai suka ga to za a samu matsala idan suka ce za su bi attauran da take hannunsu ba za su bi alƙur'ani ba to za su samu matsala sai suka ce da attauran da ƙur'anin duka bokanci ne ba za su bi ba kalu suka ce sihirani sihiri ne guda biyu da zahara suka samu haɗin kai da taimakekeniya a tsakaninsu wa kalu suka ce inna bi kullin kafirun duka biyun mumun kafirce ba za mu bi attauran ba ba za mu bi alƙur'anin ba Sallah sai ce kul fa'atu bi kitabin min indillahi to ku je ku zo da wani littafi daga wajen Allah kowa ahada minhuma wanda yafi a taura yafi al-qur'ani din shari'a yafi daidai uku zan bi shi in kuntum sadiqin in abin da kuke faɗa gaskiya ne da ba kuna ji ko shi sun bullo tana kuma Allah sai ya toshi yanzu sun ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su ba za su yadda shi manzon Allah bane har sai an ba shi irin mu'jizozin da aka ba mu annabi Musa Allah sai ya ce to ka gaya musu da aka ba wa Musa kun ne suka ce a mu bara mu ba sai an saukar da wuta ta ci wata baiko ta ci wata sadaka da aka aje Allah ya ce a'a ai manzannin da suka zo kafin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sun zo da irin wannan irin kuma kun kashe su kun sun bullo ta nan sai a toshe nan ko suka ce kuma a ah, ai da attauran da alkur'ani duka biyu ma sihiri ne duka biyu mun sai, Allah sai ya ce to mun ji ba za ku bi a attaura ba ba za ku bi alkur'ani ba fa'atu bi kitabin min indillahi ku je ku zo da littafi daga wajen Allah huwa ahada minhuma wanda yake shiryaswa akan alqur'ani akan at-taura attabi'uhu ni Muhammadu dan bi shi in kuntum sadiqin ku je ku zo da shi tunda ba ku bi wannan ba ba za ku bi alqur'ani ba to ku kawo naku in bi za ku iya zuwa da shi ne Allah ce ka ce ku je ku kawo naku za mu bi min indillahi daga wajen Allah kai karshe alqur'ani nan ba Allah ce fa fa'atu kitabin min inda lahi ba ku je ku zo da wani littafi daga wajen Allah to ƙarshe a ƙur'ani Allah ce kai ko ba daga gun Allah ba ko na ƙarya ku je ku zo da ƙur'ani na ƙarya na kage Allah ya ce ai wannan alƙur'ani wa la wajtama'at al insu la in al-insu على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض Allah ya ce kulla ini ta ma'atul insu wal jinnu ala an yi atumi misli hadal Qur'an Allah ya ce inda za a samu haduwa tsakanin aljanu da mutane ala an yi atumi misli hadal Qur'an kan su zo da kwatankwacin wannan alkur'ani Allah ce la a atuna bi mislihi Allah ta bara su iya zuwa da shi ba walau kana ba'dhum li ba'dhin zahiran ay walau kana ba'dhum li ba'dhin mu'ina Allah ce ko da jinnu suna taimakawa mutane ko da mutane suna taimakawa jinnu am yaquluna kalamu qul fa'atu bi ashri suwarin mithlihi muftariyatin wa yaqu man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin Allah ce sun ce kai kago qur'ani Allah ce ku ku zo da surori guda goma fa'atu bi ashri suwarin mislihi mustarayat ku je ku zo da surori goma na kagen na ƙaryan kwatankwacin qur'ani wanda umarni ta fatu min lai kuma duk wanda zai iya taimaka muku koma bayan Allah akan a zo da wannan littafi akan a zo da wannan surori goma Allah yake kace ku zo da shi ya zo shi karshen Allah yake a zo da sura kamar inna a akwai kalkausar Allah yake ita ma ta gagara zuwa Allah yake fa in lam yastajibu laka idan har ba su amsa maka ba fa alam annama a ahwa'ahum Allah yake ka sani abinda suke bi son zuciyarsu ke kawai ba gaskiya suke so su bi ba wa man adallu mimman ittaba ahwa'ahu bighairi hudin min Allah Allah yake kuma wanda yake fata kamar wanda yake bin abinda zuciyarsa take raya mishi ba tare da samun shiriya daga Allah ba nace shi ba zai ɗauki shiriya daga wajen Allah wata ara. abinda Allah ya yi wahayi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba abinda ransa yake so zai bi Allah ya bara ka samu wani kwatacce kamar sa ba inna Allah la yahdi al-qawma zalimin lalle Allah ba ya shirya ka mutane azzalimai Allah ya samu dace Allah ya albarkace mu to ga malami na yazo domin gabatar da waɗansu jawabai akan alqur'ani an ramma abubakar salaf a wajen sa nayi haddin alqur'ani da <laughs> Allah ya samu dace saboda kamar an tafaddal har mun ga shi zai eh <laughs> eh lalle kuwa suna ganin a takaice ba ta dogon mukaddima ba tun da lokaci ya yi nisa za mu jera kan abin da suke da magana da farko ni mai suna abubakar ladan gambo galabiboci wanda aka ce da abubakar salam ina rantsuwa da allah wanda ne da yake hannunsa alkur'anin da yake hannun mutane a waya da wanda yake yanar gizo kashi 99 karya ne ba alkur'ani ba ne kurakure da gyara da rashin yin daidai da yake cikin alkur'ani ya fi guda dubu goma idan akwai mai mutu ko mai ja to goma abu da yake zai iya nema wannan kenan wannan sakon da nake faɗa mafiya yawa maganin juma'a na garin nan gaba ɗaya an ba su mafiya yawa wani zan tafsiri an tura har yau yana neman rafi ne ban samu ba kuma na ce a jirin nasu in akwai mai ja har yanzu ya shiru hakan ya sa yanzu to tun da an ce akwai shari'a ta wucin bari gangara a jegun su ma na je na same su ce ga da ke tafi da ni da kana gun a kai dariya duk wasu na gani to ko ya hauka shi ne Allah ki ah, to ya za a yi ayan ma guda nawa ne dubu shida da yan kai ya ce kurakuri zuwa dubu goma aka ce hau bayani ya ce to ga bayani nan sai na gwada musu kai ne da ga bayani a yau a a rubuce ne in in yanzu to kan ba ka ta dubu goma kan to kaza ka kai a rubuce hakan yasa yayi na zo sai na zauna sai na rubuta a takaice na tun da zuwa na da zan ɗauki misali sai ya ɗauki suratul baqara na ɗauki kuskure biyu ba ma duka kurakuran ba da na lissafa ya ga kuskure ɗari takwas da tawan suka biyu kuma takardar ta nan za a baku an zo takardar kowane yi da kuskuren shi sa'an nan ka ga bakara ɗaya bisa sha biyu alƙur'ani ne in ka ta wannan ɗari su da yanke su sha biyu ka ga a abu guda biyu an samu kuskure guda dubu goma hadda yan kai ba da sauran ba kenan to mu wani wannan a gefe ya aka aka samu kuskuren yanda aka samu shine an yi sakaci ne malaman alkur'ani sun ba da ka'ida ba a kira alkur'ani alkur'ani sai ya cika ka'ida uku daga cikin ka'idar wani shi kuskure masu na'urar waya da na'urar yanar gizo da makamantansu suna rubuta alkur'ani da ta suna rubuta alkur'ani da son zuciya Allah ko ba haka yake ba kamar yadda za a ce ma alif lam a ce Allah ne san fassarar to wani lokaci in karatu ya nisa sai a ce nan ya sa alif nan ya sa alif me fassarar sai kake kamar yadda zai ta ce mana da hada su Allah ne Allah ne ya sani nan ma sai ce ma Allahu ne ya sani misali Allah ta nace wanda zai sa ya ce na mu'ajjina wannan ayan guda biyu ne amma kowanne ka san ya dire daban daya ya ce suratul hajj aya ta 51 wanda zai sa ya ce wannan kalmar sa'au ka koma gida ka buɗe alƙur'anin ka ka buɗe nawa ka gaya suka rubuta ka koma suratu sabai za ga wannan jini sa a iri ɗaya amma Allah sai ya bambance bambanci bai da wannan da wancan wanda ko ya jarabawa ake a makaranta aka ce wanda jin sa wasu ya ji na mu'ajibi na ula'ika wanda zai wannan ya wacce sura take ba za ka yaga ku ce wannan ta hajji ce ko sabai sai ka leƙa gani to ai Allah ta bambance mana ka ce akwai farko bai da wannan da wancan kai a zuwa ce to wancan ita ce kaga Allah ya wato ya zuwa kaida misali kada ka wannan misali illa da ke masaru ko misali alqur'ani kashi biyu ne daga farko zuwa inda talatin ta din da Allah ya yake ba ana masa daban daga yin talatin zuwa nasu sai din daban amma fararen mun da yake da da dubi ɗaya. kaga so rikita ma wancan ana so a ga inda Allah ya ta alif ba wai bai san alif baki bane ba wai bai san alif ba bane masalan ai an so akwai lafin alqur'ani da yawa cikin alqur'ani ko babu to ka ga duba Qur'ani duk inda aka ce Al-Qur'ani guda biyu ne masu ayyuka da farkon suratul Yusuf da farkon suratul Zukhruf Al-Qur'ani a rikin a ɗan sama ake yin shi amma duk sauran waje a ce inna hadal qur'ana ya hadi sai amma a rikin kasu ne ka a surorin biyu a umarci akwai in an gwada suka sai sun sani amma su ne ba sai suka ware muka shugabari ku Allah ya san me yake in ga ya alfaqi akwai sako in ya alfaqi akwai sabon wannan mutum ba zai kare sai ya dubi kalman jahili bi inda ka ji an tsaye jahili na ko jahili na gurgurda kun sun ba inna rabbaka lillazina amanu suka me bi jahalati amma yanzu sai ya ubi bila ana kure mini menene jahili to duk inda ka ji alfaqi ne banda guda daya sai aka yi ta baki to ya Allah ya kai ka sa haƙai da suka rubuta gaban annabi suka ware wancan alif ta wannan alif da akwai dalili ya ce akwai dalili me dalilin duk sauran wajajen da Allah yake jahili ko aikin jahilci haka yake nufi mai tafsiri fassara ya ce wani sai aiki da jahilci ko suka aiki ta aikin jahilci amma wannan guda ɗayan ba a son mai tafsiri fassara da jahili in ya fassara jahili ya kuskure bai san mai tafsiri ba tun da da suke da son kalman karar rubutu ya canja dole ma fara ya canja to sai aka kama wasu bayan Allah ne wanda sun kame kamar sun ba su sai gan shi a nitsina mai mutu kai ko ba boti kake ba don mutu abu ya yi ta gan shi normal a ce ma lalabi ne su ce bai ci komai ba amma da ya kame sai zama ya hasibu mai ya yi lu'ad dan yi ne kai amma mai Allah ya ce jahili ina ba karan ce jahilai yana ɗauka wani sa da kuɗi za su fi ni jahili ai an ta jahili kenan eh kana kira wani jahili ba ke ne jahili to sai Allah ya ma wannan jahilin karanta da baki ta ɗaya ne tsarin su daban suna da yawa kan kwaci lokaci mu an samu littafin za a gani duk da mun kawo kaɗan ne ba su kashi ɗaya cikin ɗari mai kawo ba ka san kana da kayan aiki ba ka fitarwa duka duka na ina ne ina da ya fice ga kaɗan in ka haka idan wani kawo shi wa ya fita ya kunna wasu toshi a wuri wuri masallaci ne wani to a kai makallahu ai akwai shafanin kira'a. Na su to ke na da ko kira akwai wa amma wannan kawai wata kira'a ce a to ka ba ta yi shi yi ba ma ko ba yanzu misali kalmar ilimi goma sha daya kana awalau jirki dan ka duba kalan nan ba a masa ibad alif bi alif da ake idan madali akwai dalili wannan kalan ta da qira'a ne a kira'a ta ibnu amiri da ruwa ya ci hafsu wanda kuke a nan su ne suke ce kun kala awalau kun bi ihda kun ga kala to sai aka rubuta da statin kul saboda kira'a tara da ruwa ya ɗaya suna ce kul awalau ji'tukum ne da kira'an nasiru da kira'an ibn kafir da abu amri da asu da hamza da kisa'i da yaqub da jafar da halab al-ashir da ruwaya na shuba duk ana ce da wajen ji'tu da haka da aka yi rubuta kalman aka yi abu sai aka jala isa ko ne kasan lamu saboda a sanar da kai idza ta tadru bi mai ƙala da kake kana an ko tadru bi ruwayatin da suke ce kul ne da aure awra ko. to su sun san sun ta na suran wayan da wannan wayan da suke kake kana kaga su mushi kira ta ruwa da waya ke shi mu a larabci akwai abin da ake ce sanin kamar da ya turanci to ku bar mana misali a turanci ya ce ma na wuka amma ba a jin motsin ke a baki sai ce ni ai firamare nake naka ke wannan kaula sun kanai ko kinai <laughs> sai ai wannan ke din silent ne ba ta kuma So, da ka duba Alkur'ani, Allah ta'ala ya ce sa'urikun ayati sa'urikun. sai ta wawo wanda silent ne san as wancan ke amma sai suka cire mutum wai gaba sun cire wa ake su ko sun ɗauka muna bacci ne

ta ina jin kusan sati guda malam ya turo mana dukkan waɗannan takardu kuma a cikin wannan sati da ya gabata kusan mun zauna duka mun duba su mun fahimta ko wanda malam yake isarwa gurguje shine galibin qur'anin da yake cikin wayoyin mutane wanda za a tura ma akwai qur'ani ko waɗansu a sashin waɗansu website na ana kwamfuta da sauransu shi qur'anin da yake cikin waya din ko waɗannan na'urorin akwai kurakurai a cikinsu wanda jiya kusan yana daga cikin abin da muka kini muna duba kuma duk inda ya kawo misalin idan ka buɗe alkur'ani na takarda in ka buɗe na wayan ka zaka ga hatta rubutun wannan da ne da wancan to wannan da tambayi ne ga mutane domin su faɗaku kuma alƙur'ani bai taɓa zama alƙur'ani ba sai in ya zama yadda Allah ya saukar da shi duka malamai sun da hatta harafi na alƙur'ani haka ne ko ba a canza shi a cikin alƙur'ani canza shi ko yarda da canza shi kuma hukunci ne a wajen Allah saboda haka lallai waɗannan ƙur'anai da suke wayoyi idan mutum ya samu wannan eh, eh, risala ɗin za ka ga kwatancen aya in an ce aya kaza to ka duba yadda yake cikin wayanka ɗauki ƙur'ani ka buɗe za ka ga yadda kurakuren yake ƙwallo a fili daban-daban Allah ya mu dace ba su ana kan lafin mabiya duka a shaɗu Allah ila illa an ta a kwasu da ba da kanan da ga